ya mazaje suke ne wannan sirri na maza ne wanda yake so yana namiji idan aka zaburo ko aka taso za a dake ka kawai a faɗa a ka albarkan manzan Allah wannan ba sai ka ɗaura guru ko laya ba zan faɗa ma inda za ka yi albarkacin manzan Allah mujarrabi wanda babu je ka dawo a ciki ni na nufin fada dole kai addu'a ko kaso ko kakin kai zai yi da izinin Allah amma albarka annabi ba za ka yi kunya ba duk abin da nake bayarwa mai kyau nake badawa ko ka ɗauka da zuciya ɗaya ko kada Allah ya sa ka ɗauka godiya kama bana su amma addu'an ka ya zama dole a kai nan dai ka gwada zaka nemo giginya giginya tana da kwallo a cikin ta wadda ake shanyewar wannan kwallon na giginya na ciki shine za ka nema idan ka same shi zaka kwakwara wannan abin da ke ciki ka zubar da shi sai ka nemo kwakwa ɓawon da ke bayanta mai taurin nan shi za ka nemo kaɗan daddaka shi kaɗan ko kaɗan ɓaɓɓalla shi da hannu ka zuba a cikin wannan ƙodagon na giginya idan ka zuba a ciki sai ka rubuta wallazi ne bitun rabbihim sujjadan iya nan ake tsaya kafa bakwai ruwan rubutun ka wanke ka zuba a ciki in ka wanke ka zuba a ciki zaka je ka a kuka akwai lokacin da zaka ga an sassake ta ta dan kwaro haka kaɗan ta dan lankwaso to idan ka samu wannan za ta sai ka dan ɗauko ko ya ka same ta za ta yi sai ka jefa ta a ciki ma'ana ka ballo iccen da ka samu an sassaka ya lankwaso ba a da kwarar shi ba sai ka jefa a cikin wannan ƙodagon jiyin yarduka ka ka sa bawon kwakwa a ciki ka jefa a sassaƙen kuka wanda ya lankwaso haka bi kenan ko ga wannan ƙodago na jinya uku kenan sai ka zuba musu ruwa wannan ruwan na wannan ayar da ka wanki wallazi ne bitun lurabbi musu jadan kafa bakwai zaka zuba a ciki in ka zuba a ciki sai ya kwana ya wuni daidai time din da ka sanya shi a ciki sannan sai ka je sai ka ɗauke wannan iccen zaka ɗauka shi kaɗai zaka cire na kukan nan ka shanya ya bushe ka raka shi za ka rika shan shi ne da nono iya wuri ne ɗaya daga yanzu ka sha da rana da safe da yamma har zuwa lokacin da kai albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi sallama duk wanda ya zaburo a gaban ka sai ya faɗi ni ne na faɗa ka gwada idan kuma ka ba mutum ruwan ya sha ruwan a ce ba a sa wani abu ya ɗauka ya sha albarkacin Muhammadu rasulullahi duk wanda ya zaburo a gaban shi zai faɗi kuma ba wai da kuwa ke ba za ka yi ba amma duk uban da ya sa hannu ya dake ka to ba zai ƙara kawo hannun shi ba sai dai wani ya kawo dan wallahi zai ji inda san an sa mai an sanya masa marmara ya daka duka wannan su ya targade duk ya targade a wannan hannuwan nan shi za ka ga akwai wanda za ka kana faɗa da shi amma da ka buga sai ka ka targade ka rasa ya aka yi to iyayen su ke ba su wannan tsima haka zalika ana nemo shi wannan ruwan za ka nemo wake wanda ke kanan ɗau haka waken nan mai rawul mai kanan ɗiwa za ka nemo shi sai ka yi tuƙa ta hagu in ka tuƙa shi ka tuƙa shi daidai ne zai shiga nan ɗinka sai ka jefa a cikin wannan ruwan na kwakwa da ka rubuta ma wannan ayar idan aka waye gari ka cire shi idan ka cire shi man shafawa za ka shafa mai ka je ka ba baruku dinki maka dan girman Allah dan uwana idan akwai kaza ta yi sabo kirkasa a gidanku je ka ɗauka mata nan ɗaka ga in taso ma sai ta faɗi a gaban ka dan ubanta mujarrabi ne in dai mutum zai taso maka ko dabba in dai tana da farce dan ubanta ko wace iri ce duk abin da ke da farce jaki doki mutum in dai yana da farce ta so ma sai ya faɗi a gaban ka da izinin Allah amma idan ba ya da farce to wannan ban gwada ba nan bangaren amma in yana da in yana da farce sai ya fada gaban ka ko ka sha zai yi ko ka maida shi gari ka rika shan shi da nono ko da madara zai yi ko ka maida shi karhu wanda zaka sa a hannunka zai yi albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba a yin shi sai da tsarki in kai shi ba tsarki jikinka ba zai yi ba wannan mujarrabi ne da izinin Allah ne ma kowa fatan alkhairi jama'ar duniya gaba ɗaya wanda suke bibiyar page ina daga naku halifan fada jibiya in kuka duba nan ƙasa akwai akawun biyu wanda ne target ɗinsu akwai nawa akwai na yaro na saboda gyare-gyaren ah, abubuwan da suka shafi bangaren midiya kai ma an kana da bukata abin da ya shige ma duhu zai iya wayan maka da kai akai kuma ya ma gyara amma biyan shi ake haka zalika yana rubuta kasidu na yaban manzon Allah da na hip hop kuma ana biyan shi akai yana yi wa mutane wannan promotion din account kuma ana biyan shi so da haka ina ma kowa fatan alkhairi daga almajirin ku halifan fada jibiya da ke a cikin Najeriya a local government jibiya a jihar Katsina